wato wasu abubuwa ne eh, kimanin uku zuwa hudu jigajigai suka sa ba amintawa da marigayi murtala hmm. na ya wato yaki da rasawa da cin hanci yadda ina zuwa babban abin da idanu su yadda eh, ma'aikatan gwamnati suka yi zurfi cikin rasawa da cin hanci saboda haka nan da nan ya ɗauki matakai waɗanda za su dawo da hankalin ma'aikatan gwamnati har ya su san cewar aikin gwamnati wata amana ce na biyu yadda ike aiki wato talan faɗa da cikawa komai girman aiki yana faɗa yanzu nan za a fara kamar alal misali tasowa da Legas a dawo Abuja a matsayin babban birnin tarayyar Najeriya. To da makamantansu. Za ka ga yana faɗa ana fara yin aikin. Abu na uku mm, matsayarsa a kan wato harkokin da suka shafa Afirka. Da kuma alaƙar ƙasashen Afirka da ƙasashen yammacin Turai. Hmm. zancen a ce duk sanda afirka za ta yi wani abu sai an yi mata aike daga yammacin turai sai ya kamata a ce ya zo karshe sai da ka bara a sake ɗaukar wata magana wasu ba ita kenan ba musamman lokacin angola tana fafutukar neman mulkin kai kuma yammacin turai akwai jam'iyyar da suke so su gari baya suka nemi tarayyar afirka kungiyar kasashen afirka na goyi bayan jam'iyyar da yammacin turai suke nema alhali su kuma sun kala suna ganin wata jam'iyyar daban ita ce tafi yan kishin kasa ita tafi kuma nan da nan ya aika da sako ita babu sai ma buga sakon a jarida ita ba za a yi ba aka yi ita jagoranci taron na wannan ƙasashen aka aka yi abin da aka yi kuma angola ta sami yancin kai a karkashin jami'i da kasashen afirka suka fi goya baya ba wacce kasashen yammacin turai suka fi goya baya ba hmm. sai kuma ba sani ba sabo wajen daukan matakan da yake yi babu wani zancen a cewai kai makusancinsa ne ko kaza ko kaza eh, ko mai kusancinka da shi da ka karya doka zai tsora doka a kanka